Barkan ku da zuwa wannan tasha suna na Suleiman Ismail kuma ni ne zan zama instructor ɗinku a cikin wannan course ɗin. Wannan course in HTML ne wanda zai ɗauke ka daga HTML from scratch to the advanced level of HTML. A cikin wannan course in za mu magana daga duk abin da ya kamata ka sani a cikin HTML and amfanin da HTML zai muna a cikin wannan course ɗin. Kuma ku sani cewa wannan course ɗin is a project-based uh, tutorial wanda zai sa a cikin pro a cikin tutorial din zamanin kai muna zamanin kai mini project a cikin kowane step din after completing every single concept zamani kai muna ba da example and tutorials a cikin as a, a mini project a cikin wannan course din so fasten your belt and sit down and inshallah ku enjoy the wannan course din amma kafin mu fara za mu yi magana mini HTML ana ta cewa HTML HTML me ake ce ma HTML kuma me amfani ne a cikin HTML so HTML, HTML full meaning the HTML shine hypertext markup language wanda shi ba programming language bane amma tools ne ko language ne in ce in short ko tools ne wanda ake amfani da shi a text tool wanda ake amfani da shi domin a yi developing din kowane website din da ha gani a cikin duniyar nan kowane website ha gani a cikin duniyar din nan ana a cikin duniyar nan an yi amfani da HTML domin a yi developing ne HTML ba language ba ne saboda ba za mu iya rubuta logical programming language a logical concept da shi ba ba za mu riƙa rubuta concept kuma shi abin da kawai ya tsaya ma shi ne zai yana zama kamar skeleton ne ga jikin website so website yana da yana da tags website yana da style website yana da functionality for example kuma za mu ɗauke shi kamar mu a mutane wannan example ne nake badawa yanzu muna da skeleton wanda shine kamar kasusuwan jikin mu ko so html ya tsaya mu kasusuwa then akwai wasu akwai wasu kuma uh, what do you call it tools kamar HTML uh, ah, kamar CSS which is the cascading style sheet shine zai zama kamar naman jikinmu da naman jikinmu da da fatan jikin wanda shine style din then we have javascript wanda shine kamar functionality javascript da other scripting language saboda ana AI scripting da wasu language apart from JavaScript. So JavaScript da other scripting language za ana amfani da su kamar da ba da functionality a jikinmu. Kamar yanzu functionality of touching something, functionality of speaking, wa'annan su ne ake amfani da shi a JavaScript. So wa'annan abubuwa su ne suka yi involving in life cycle din shi a uh, website design. ko website development hood kuma insha Allah a wasu video dinmu a wasu series in mu zamu magana akan other branches in website design and website development which include uh, CSS and JavaScript amma a yanzu za mu magana akan uh, HTML in depth insha Allah kuma za ku yi understand din duk abin da ake yi da a uh, duk abin da ya kamata ku sani akan HTML so ku biyo ni ku tsaya akan a uh, course ɗin kuma ku biyo ni akan wannan journey din mun yi enjoy din uh, a koyon HTML daga beginning zuwa advanced level so ku tsaya waje